Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Majalisar Wakilan Najeriya ta umarci babban mai tsawatarwa na majalisar Alhassan Ado Doguwa da shugaban kwamiti na harkokin ƙasashen waje Buba Yakubu da su haɗa gwiwa da ma'aikatar harkokin ƙasashen waje na Najeriya domin a kwaso 'yan Najeriyan da ke zaune a ƙasar Ukraine. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da yaƙi ke ɓarkewa tsakanin ƙasar ta Ukraine da ƙasar Rasha, wanda kawo yanzu ya kai ga asarar rayuka. Tuni dai muhawara ta ɓarke a faɗin Najeriya akan yadda rikicin ka iya shafar ƙasar da 'yan ƙasa. To wai yanzu wani hali ake ciki a ƙasashen Ukraine da Rasha? Na tuntuɓi wani masani akan harkokin ƙasashen waje, kuma ya fara ne da bayyana mana yadda rikicin na Rasha da Ukraine ya samu asali. A sunana dai Lawal Sale, ni masani ne na harkokin ƙasashen waje, har ma a ce China da gabashin Europe, Eastern Europe. Kuma na zauna Rasha shekara ta bakwai na yi karatu. na san ƙasar da kuma wannan yanki sosai da sosai. Wato wannan dai takaddama da ake ciki yanzu ta samo asali ne kusan in ce tun lokacin da ƙasar soviet mai jihohi zan ce guda goma sha biyar ta ruguje a ita ukraine da rasha duk suna cikin wannan ƙasar soviet a lokacin to tun lokacin da ta ruguje kowa kama gaban shi daga lokacin ne ita kuma ukraine suka suka dan fara samun eh, saɓani da ƙasar rasha a yayin da a shekarar 2014 eh, Eh, aka yi yunkurin aka yi juyin mulki wanda aka cire wani shugaba na Ukraine wanda ake ce mashi Yanukovych. Shi dai wannan Yanukovych ɗan nan ƙasar ɗan yankin Donbass ne. Donbass wato wajejen inda yanzu da Donetsk da Lugansk inda ake takaddama ta yanzu. To tun daga lokacin ne aka fara wannan saɓani ta ƙaruwa na ta ƙaruwa na ta ƙaruwa har aka kai ga halin da ake ciki yanzu. To, maganan yadda wannan rikici zai rikide zama yakin duniya na uku ba na jin haka za ta faru. Saboda a yanzu haka ana na ana manganu a kan hanyar diflomasiyya za a shawo kan rikicin. Majalisar Ɗinkin Duniya jiya sun yi zama kuma China tana kira ga cewa yankunan eh, fannoni guda biyu da Rasha da Ukraine su zauna su yi magana a sai da aka shawo kan wannan matsala. Yaƙin dai ba wai wani yaƙi ne yanzu na wanda za a ce eh, kowace ƙasa ko kuma kamar yadda yaƙin duniya na ɗaya ko na biyu ya fara ba. Yawanci a iyakar shi a nan Europe yake yanzu dai haka a Europe kuma muna fatan cewa zai tsaya a nan kuma eh, takaddama da ake ciki yanzu na musayar wuta tsakanin eh, rasha da ukraine muna fatan cewa abin zai kawo ƙarshe ba zai daɗe ana yin shi ba kamar da aka sani ita dai ukraine sun shiga yanzu a cikin ƙasashen ƙungiyar eh, europe da wato eu kuma ana hasashen cewa tana da buƙatar shiga eh, nato ƙungiyar wata ƙungiya ce ta nato da aka haɗa bayan yaƙin duniya na biyu wanda duk ƙasashen europe suke ciki domin taimakawa juna Eh, idan akwai wata matsalar yaƙi to ɗaya daga cikin dalilin da yasa Rasha take samun takaddama da Ukraine kenan domin ita dai Rasha tana ganin cewa idan Ukraine ta shiga NATO to NATO wanda ƙasashen 'yan yammacin duniya ne za su zo a bayan gidan Rasha su zo suna yin da suka dama kuma idan har ta kama za su iya kai mata hari to shi ne Rasha ta ce ita ba ta da wannan ba kuma kamar yadda dai muka sani cewa Rasha da Ukraine ƙasashe ne 'yan eh, uwa ne Eh, sun haɗa komai eh, tare wanda kusan yaran su iri ɗaya addini iri ɗaya eh, culture nasu iri ɗaya sun zana tare kusan duk mutane ɗaya ne akwai irin slav a europe wanda ake mutane da ake kira slav dukansu slav ne kamar a ce hausawa wanda da niger da nigeria da ghana da kamaru za ga duk akwai hausawa to duk irin wannan ne duk a ce misali hausawa ne to duk slav ne duk yanayi ɗaya ne irin mutanen Lawal Sale kenan, wani masani kuma mai sharhi akan harkokin ƙasashen ƙetare. Ko yaya 'yan Najeriya ke kallon wannan rikici? Ana Muhammad Bashir Salisu daga Kano. Faɗan da yake neman ɓallewa tsakanin Russia da Ukraine babban tashin hankali ne ga mu 'yan Najeriya. Ba dan komai ba tun kafin ma wannan faɗa mun san yadda muke fama kusan yau kwana wajen na watan ranar hudu ga wannan watan Fabrairu muna ta fama da matsalar man fetur wannan matsala ta man fetur ta addaba ko ina a najeriya in ka je jihohi da dama zaka ga ana yin dogon layi a wajen shan man fetur to wannan abu ba komai zai ba sai karuwa da zai yi koma ya ninka fiye da ninkin ba ninkin abin da yake faruwa saboda su kamar a rusha a ta take providing energy to kuma ba wai abin zai tsaya tsakanin ukraine da rusha bane ai dama kusan idan ban manta ba a haka aka fara a first world yakin duniya na farko da haka ya fara idan kasashe guda biyu waɗanda suna da ƙarfi kuma manya ne suka fara faɗa a tsakaninsu to dama ai suna da abokanai suna da yan uwa suna da wanda za su goya musu baya su ma za su shiga wannan abin ne zai jawo har su ma kasashen afirka su shiga domin su kuma suna da kasashen da su ne iyayensu muna fata ba zai faru ba domin idan ya faru irin kamar abin da hausawa suke cewa wai idan giwaye guda biyu suka faɗa wai ƙasa ce take shan wahala to gaskiyar magana mu afirka ko kuma mu 'yan najeriya mu ne za mu shiga cikin wani hali idan wannan abin ya faru saboda haka muna fata ba zai faru ba sunana abdullahi umar ina ganin abin da zai shafi najeriya dangane da wannan fadan da ake tsakanin ukraine da russia musamman a bangare na mahanga ta ilimi ɗalibanmu suna can a zaune a waɗannan ƙasashe kuma sun rasa yadda za su yi domin su za a bar su za su shiga sun shiga ma cikin wasu hali ne ne na su ba su sani a wanne mazauni suke ba don haka dole ƙasa najeriya ya kamata ta san yadda za a yi ta dawo da su ko kuma a ga yadda za a yi a dai rage musu radadi saboda duk inda aka ce za a yi faɗa dole akwai abin da ƙasa za ta rasa shi yasa shi tashi hankali ba shi da daɗi don yanzu ba kaɗai ƙasashe biyu nan da suke faɗa ba ne za su samu matsala in ka duba da yanayin ko aka duba da yanayin abubuwan da ake amfana da su ta cinikayya da kuma ilimin shi kan shi domin galibin 'yan najeriya suna yawan zuwa su nemo ilimi ko kuma akan harkar lafiya to duk wannan zai kawo cikas game da yanayin al'amuran rayuwa waɗansu 'yan najeriya kenan da ke bayyana mana yadda suke kallon rikicin da ke neman barkewa tsakanin ƙasar Ukraine da ƙasar Rasha. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya trust da kuma ta aminiya trust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. To madalla, to ko yaya wannan rikici da ke ƙoƙarin ɓarkewa zai shafi 'yan Najeriya da ma ƙasar? Eh to zai iya shafar Najeriya a fannin tattalin arziki ta Najeriya. Hmm. Kamar ita Ukraine, masha Allah tana da ah, resources, mineral resources da yawa. Hmm. kuma Najeriya ita ma haka take da shi. Wato ma'adanai kenan na ƙasa. Yawwa ma'adanai yawwa tana da ma'adanai sosai kuma tun da dai ita ma Najeriya tana eh, sai da ma'adananta duniya hmm. to kin ga in kuɗin ma'adanan nan suka ƙaru a duniya kin ga tabbas Najeriya ma za ta ƙaru da shi. Kamar yanzu yadda kuɗin gangan mai yake ƙaruwa kin ga wannan ma zai zama abin karuwa kenan da ƙasar mu ta Najeriya haka kuma gas ɗin da take da shi ita ma kuɗin ta mun ta ƙaru a duniya a mm, ƙasashe irin su Najeriya su ma ko OPEC countries gaba ɗaya mm. su ma za su iya samun albarkacin wannan abin. Na'am. Albarkacin ma'adanan. Na'am. To amma kina ganin faɗan nan wasu suna ganin cewa ai ƙasashen waje ne kuma cancan nesa ma bai sha ba ƙasar Afirka ba ce take faɗa da wata ƙasar Afirka ɗin kina ganin ɗan Najeriya wanda kawai yana yawo akan average kamar da turanci a ce average Najeriya wanda ɗan talaka shi yana akwai abin da zai shafe shi wannan faɗan da suke yi? e to kin ga a duk lokacin da aka ce akwai matsala a duniya mm. yanzu tunda duniya yanzu ta zama ta dunkulu ta ga gaba daya mm. to a duk lokacin da ake da wata matsala a wata ƙasa duk yadda ka ce duk yadda ka aka dubi a lamarin zai iya shafan a kowace ƙasa ba mm. dole bane ta ana kasan wata ƙasa da wata ƙasa na faɗa ba zai shafi na ƙasan ba ko ba komai akwai yan Najeriya wanda suke gurin wanda dai nan suke rayuwa ko ma yan uwansu wanda suke talafawa wasu yan uwansu wanda kika kira afirin Najeriya din mm. wanda abin zai iya shafa. Haka kuma ma'adanan da ake saidawa wani lokaci wasu wanda dai a Najeriya suke sukan je in ko cikin yakin ko gaba da yakin sai ga mm. a shigo da irin wa'annan ƙananan ƙananan amsan zuwa makamai zuwa mm. irin ƙasashen wanda kuma zai iya za a iya amfani da shi a nan ƙasar a cutar da ma wanda shi bai ji ya gani ba. Hmm. Wanda a karin talakawan Najeriya ta nan kuma zai iya shafan a mutum nan kwarai. Na'am. To yau bari mu ɗan koma baya kaɗan ne kika yi maganan gangan mai kuɗinsu zai tashi da sauran kayan dai mai haka a duniya. Eh. To mu ma kamar mu 'yan Najeriya din saboda faɗan nan man zai tashi ya ƙara tsada da 'yan Najeriya ba za su iya siya ba? to eh in koda ya tashi yan Najeriya ba su iya ba ba zai tashi da yan Najeriya ba za su iya saya ba da ɗaya kenan mm. na biyu kuma idan kuɗin mai ta tashi ita ƙasar Najeriya ko ƙasar OPEC gaba ɗaya OPEC mm. organization gaba mm, ɗaya za su ƙarfi da mai kenan da suke mai wanda suka haɗa kai suke suke dungule suke sai da man so duniya mm, mm, mm. za su za su karu da shi so in sun karu da shi ƙasa ta karu da shi da oh. haka ba dole bane a ce mu za mu iya sayan mai da tsada ba na'am na'am wato dai wato dai kuɗin wato in tattalin arzikin Najeriya zai karu ta nan ta sayar da mai zai karu ta nan Na'am. Ah, amma kuma ba dole bane a ce mu za mu sayi mai da tsada ba sai dai in ya ci gaba kai wani lokaci kin san kwanakin ba akwai lokacin da gangan mai ta faɗi gaba ɗaya lokacin covid mm. to kin ga a ƙasar najeriya an rage mana a kuɗin mai kuma da su tashi da su sake tashi mm. amma zai ɗan ɗauki lokaci kafin wannan ya iya faruwa tunda faɗa ba wai ana sa rai bane abin da zai jima ana yin ta ba to kina mm. ganin abin damuwa ne amma ga sauran ƙasashe wannan faɗan na Ukraine da Russia abin damuwa ne 'yan Najeriya ya kamata mu damu? <laughs> Eh to zan ce duk lokacin da aka ce akwai rigima a duniya dole kowa ya tunda in ka ga wani gurin ya ya ya kama da wuta in ba bahaushe ya ce sai ka shafa wa gemun naka <laughs> ruwa to da haka ba dole sai a ce eh na zamu ma ba za mu iya damu duk wasu akwai tashin hankali a duniya hmm. ba ba dai ya shafe ta bane a gaban ka yanzu amma abu ne wanda za ka iya koyi darasi daga ciki da kuma za ka iya kare kanka kai ma kai irin wannan abin ya same ka to madalla To masu saurare iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tatwira.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu duka, Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa, ku huta lafiya.